Bismillahir Rahmanir Rahim. Idan Naira, babi na hamsin da ɗaya. Ko da suka isa asibiti kai tsaye har amal na leborum, su dakta ta yana kanta ana duba ta, don cikin kam ya zuba. Har suka zo suka tsaya tare da shi a ofis ɗin Dr. Tayo suka zazzauna jigum-jigum, babu wanda ya iya cewa komai, sai satar kallonsa suke yi, saboda yan daga baki ɗaya babu wani rahama ko fuskar da wani zai iya magana a gurin, sai kallon kallo kawai suke yi. ga su a guri ɗaya yau ɗin amma babu damar faɗa da juna don yau duk wanda ya faɗa ma ƙila aƙil ya yafe sa zai yi tunda sun koma kamar su ne 'ya'yan shi ne uban saboda rashin tunaninsu dr tayo allah ya ba su nasarar hana cikin zubewa ya tsaya sai dai zubar da ya yi kawai don haka dr tayo ta ce gaskiya za ta riƙe ta a asibiti sai ta samu ƙarfi sosai don ta fahimci akwai rigimar da ake yi a gidan Jin an samu daga amal ɗin har cikin suna lafiya ya sa suka samu damar fitowa kurmance wucin gadin da suka shiga amma still dai babu wanda ya iya yi wa aƙil magana saboda shi ma dai bai ce wa kowa komai ba An kullulu da ake ta kira saboda zancen kamun Bilkisu ɗin da ya fara fita, sunan Aƙil na neman ɓaci a ciki ya sa ya je da kansa SAS. Aka sake ta ta hau motar haya ta nufi gida da ‘yarta, da ta sha kuka har idanuwanta ba sa gani. Suna zaman zaman su ta rasa mai ya jawo musu wannan wagararriyar rayuwar. Tsoronta abin da dadinta zai musu idan ya ji wannan abin da umminta ta kusan aikatawa. Gashi kusan ƙila kowa ya ji abin da suka yi tunda a midiya ɗin da suka kira sun haɗa har da su. Sun ɗauki rahoton sun haɗa da wanda suka ba su. Suna isa gida ba kowa har lokacin su Umma suna asibiti tare da Aƙil da yake cikin wani irin hali na kunci da ɓacin rai tare da baƙin cikin rayuwar da ke gudana a familinsa. Ko bai faɗa ba dukkaninsu sun ga halin da yake ciki kuma sun tabbatar da yana cikin ƙunci mai tsanani. Bayan daidaituwar Amal shi kansa sai da Dr. Tayo suka duba sa, tare da Dr. Abdulsamad Salis, yayin Dr. Inaya A. Majid, saboda ƙirjinsa da ke ciwo wanda alamu ne da ke nuni da gabe yake da kamuwa da ciwon zuciya. Ko ma zuciyar ta buga kowa ma ya huta sai su ci kansu. Hajiya Maryama da Umma da Zainab da suka ji wannan mummunan labarin, hankalinsu tashi ya yi. Umman kyamarin da ta fi kowa saurin kuka fasa kuka tai tana tsinewa zuri'ar da Bilkisu ta fito. Tana tsinewa aurenta da bai kare su da komai ba bayan haihuwa ɗaya. Hajiya Maryama ma kuwa kasa cewa komai ta yi. Don tunanin mijinta ne ya dawo mata matuƙar wani abu ya samu aƙil. Ya bar mata duniyar to me za ta zauna ta yi. Ita rayuwarta a kunci ta taso a ƙunci ta yi rayuwa. Gashi har yanzu a kunci take ta kasa samun farin cikin rayuwa. saboda bala'i da masifar abin da yake zuciyoyinsu. Hajiya Zainab ma sanyi jikinta yi da 'ya'yan nata suke cikin wannan masifin daga wannan sai wannan. Gashi ya zo ya haɗu da mahaukaciyar mata ya aura za ta kashe su ta ja masa masifa su kuma ta kashe su lokacinsu bai ƙara sayi ba. Son zuciyarsu Umma ya kai su ga kwaso masa masifa. Gashi nan masifar har su tana neman gagararsu Sai dare suka tattara suka koma gidajensu ga baki ɗayansu. Aka bar anti Momin a asibiti tare da Siddi. Su ne za su kwana da Aman. Shi kan sa shawara likitoci suka ba su ne ya kwana a nan asibiti. Tare da su su samu su ƙara duba yanayinsa. Don Allah ne kawai ya tsare sa ya hana zuciyarsa bugawa a yau ɗin. Umma da suka isa gida ta ji su Bilkisu ɗin sun dawo suna gida. Jin ta kamar hankalinta zai tashi. Saboda yanzu ba ta yarda da Bilkisu ba. Tana da tabbacin za ta iya cinna musu wuta da daddare a waye gari sun gama soyewa ta don haka fir ta yadda su kwana gidan. A cikin daren suka koma gidan karatunsa. A can Umma ta samu natsuwa da yake da mai aikinsu suka je. Dole a daren ta yi musu abinci ba su wani ci ba saboda Hajiya Maryamu da take jin wani nauyi a zuciyarta game da halin da ake ciki da kuma ɗanta yake ciki. Haka suka kwana cikin damuwa da sanyin jiki, ita ma Hajiya Zainab a asibitin damuwar take ciki, wacce ta sa ta tuna lokacin da Aƙil ɗin yana sa yadda take tarairayarsa idan bai da lafiya. kamar ita ce ta ɗauki cikinsa ta haife sa idan har saboda damuwarsu da ƙuncin halin da suka saka sa ne saboda ƙiyayyarsu da juna yake neman shiga wani mugun halin ita ta zubar da nata makaman yaƙin za ta ɗauke ido daga duk abin da su hajiya maryama da umma za su mata idan har ba cutatar mata da ya za su yi ba za ta ɗauke kai tun da daman ba za su zauna su tsufa ba suna abu ɗaya dole wani zai saki don haka ita ta saki su da suka saba wahalar su yi ta yi har ranar da su ma suka gaji suka aje ita kanta bilkisu a zaune ta kwana cikin tunani da tashin hankali da baƙin ciki tare da ƙunci kala-kala ba ta san me ya shiga kan ta aikata abin da ta aikata ɗin ba amma kuma duk da hakan ba ta da ta sanin abin da ta yi ta so ma a ce ta hau kanta da motar cikin ya zube an yi duk abin da za a yi shi kenan Baƙin ciki da ta kai takaicin Mufida da ta hana ta yasa tun da suka dawo ko kallon Mufidan ba ta yi ba. Gashi ta bi ta ishe ta da kukan abin da dadin ta zai yi idan ya ji abin da suka yi din, Ko da gari ya waye babban abin da suka tashi da shi shine. Yaɗuwar Aƙil ya sha nono ɗaya da matar da take ɗauke da cikin da ake tunanin nasa ne ko ba nasa ba ne. A lokacin da aƙil ya samu labarin, rufe idanuwansa ya a hankali tare da fara karanta addu'o'in sanyaya zuciya. Daga fushinsa, zai iya kai mutum ga aikata babbar barna Shi kansa al'amin da ya yi ta fama da midiya a kan dakatar da yaɗuwar labarin ko ina kansa ya yi masifar ɗaukar zafi, tare da Allah wadai da mata irin Bilkisu, saboda babu ɓata lokaci bare wahalar da kai suka gano Bilkisu ce da aikin. Famalin idan Naira ba su yi wani mamaki ba, saboda zuwa wannan lokacin sun sai komai famalin Aƙil Asad za su iya aikatawa, don haka wannan ma ƙaramin aikinsu ne. Kawai dai abin da ya so ransu shine alaƙar da cikin amal ɗinsu yake da shi a labarin. wanda zai iya saka a sheganta mata bebi. Don haka onkul Luli ya tashi tsaye shi ma ya soke labarin ta ko ina shi da al'amin. har ma da su barista Salahuddini. Don Akil sai da aka yi da gaske kirjinsa ya daina raɗaɗin ciwo. Wannan ranar haka duka families ɗin biyu suka yi sa cikin damuwa da ɓacin rai. Kuma har wannan lokacin babu wanda ya saka Bilkisu ko ‘yarta ido, su kansu su umma a asibitin suka wuni. cikin baƙin ciki da jimamin wannan sabon kuma abin da ya kuma bullowa. Bilkisu ta sha tsinuwa da munanan alkaba'i daga bakin Umma. Amal ma tun da ta warware ta samu sauƙi take son ganin mijinta, amma ba dama, saboda su mominta da ke ɗawainiya da ita da tarairayarta. kamar ba ita ce ake fashi da ita ba a jiya. Sai yamma aka sallame ta shi ma sai a lokacin suka ga juna, da ya shigo ɗakin ya fita da ita da kansa a motarsa. Ya ɗauke ta su momi kuma a motar Onkululu. su umma ma a tasu motar. Hanyar gidan karatun su al'amin ya nufa da su ta juyo da fuskarta a hankali ta kalle sa. Shi ma ita ya kalla ɗin tare da riƙo hannunta ya kai bakinsa ya kisan a hankali, ba tare da ya iya cewa komai ba. Ita ma kuma ba ta yi masa maganar ba, saboda lura da tsananin ɓacin ran da yake ƙasar ransa kwance, ba ya son magana. Sai kawai ta lafe jikinsa yana zagaye ta da hannayensa. Momi na ganin inda ya dosa ta sauke numfashi mai nauyi, saboda ta san dama za a rina, ba zai bari amal ɗin ta koma gida ba. Raka su suka yi har gidan don haka motocinsu uku a gidan suka shiga ga baki ɗaya. Ko gama fitowa mota ba su yi ba sai ga motar gidansu ɗaya ta sake shigowa gidan. Suna ganin Bilkisu a ciki Himomi da su Siddi suka nufi Amal suka tsaya mata. Don kuwa yau ta yi gangancin taba Amal dukan mutuwa za su yi mata. Sai mijin nata ya kasa gane ta. Amal da ta kalle sa shi ma ita ya kalla tare da lumshe mata ido, alamar ko da wasa kada ta daga ta bare wani abu ya samu ita ko bebinta. Ganin su baki ɗaya a gidan ya sa hankalin Bilkisu tashi, dan bata ɗauka za ta same su a gidan ba. Gurin su Umma ta zo ta ji ƙiyayyar da suke mata meye dalili. Umma na ganin ta ta tare ta tare da nesanta ta da inda take nufa, gurin Aƙil da su Amal ta ce, ke tsaya. Yau daga nan ki tsaya ki ji sakamakon ki! don idan na tuna Aƙil ya faɗa miki ranar da zancen maganar shan nono ta fita daga gurin ki a iyakar auren ki. Wani numfashi Bilkisu ɗin ta sauke mai zafi tana jin kamar ta shaƙe umman kyamarin, ta sumar da ita don neman haukata ta take yi. Duk bala'i da masifar da ta same ta a bakin umman kyamarin take fara jinta. Aƙil ta kalla za ta yi magana ya juya ya kalli maminsa a hankali cikin natsuwa ya ce, Mami ki je gida da ita zan zo na ɗauke ta daga baya, amma a bar nan ɗin da ita yanzu. Daman haka su momin ke so, don haka suka fara ƙoƙarin barin gurin da amal. Don su ba sa buƙatar kallon tashin hankalin da za a yi a gidan. Da babu saduda ko nadama a tare da Bilkisu ɗin. kallon ummaye da dukansu abin da zai faɗa suke jira don baya buƙatar dogon hayaniya tunda kowa ya yi son ransa ya gama Bilkisu ya mai da idanuwansa a kanta kai tsaye ya furta mata kalmar sake tare da kallon al'amin da yake gefe ya shiru shi ma don ya san shirin mai gidansa ba kyau. Ka siya mata tiket yau. Kallonsa Bilkisu ke yi idanuwan tana sauyawa jajir. Muryar tana wata irin rawa kan tana ɗaukar hayakin kalmar sakin da ya furta mata. Ga baki ɗaya zafi da tururi zuciyarta ke yi ta ce, akan cikin da baka da tabbacin naka ne zaka sake ni ko kuma akan yanzu ka samu ɗan kanka shine ni zaka sake ni bayan kai ma ɗin ai ba haihuwar kake yi ba don haka wallahi cikin nan ba naka bane kan amal da suke dab da shigewa mota tai za ta shaƙuro ta kusan daga shi har al'amin da su siddi tare ta suka yi ta ƙwace da ƙarfi tana cewa wallahi ba cikinsa bane ne tun da shi ma ba ta yarda yana haihuwa ba kamar yadda aka ce ba ta yi Amal tsayawa ta yi cak tare da jiyowa tana kallon aƙil da jikinsa ke wata irin rawar ɓacin rai da baƙin ciki mai tsanani. Amma ba zai iya ɗaga hannunsa ya sharara wa Bilkisu mari ba, don a yanzu kallon mara lafiya sosai yake mata. Kallon Amal ya kafin ya kalli Mami da su ma duk shock na zancen Bilkisu ya sa suka ruɗe. ya ce su wuce kawai mota suka shiga suka bar harabar gidan sai a lokacin ya kalli bilkisu da mufida ta riƙe ta tana kiran sunanta da ƙarfi saboda ita ma zuwa yanzu ta yarda da kalmar da su umman kyamarin ke faɗa wa umminta ba ta da lafiyar ƙwaƙwalwa hawaye mufida take yi tana riƙe bilkisu ɗin don kuwa ta tabbatar kan mahaifiyarta ya juye tunda tana faɗar maganganun da ke kama da juyewar kai Hajiya Maryamu mutuwar tsaye ta sai da Umma ta ji ta tsit ta girgiza ta tana kiran sunanta. Duk da ita ma ta shiga shak ɗin, amma kuma ai ba su fahimci me Bilkisu ɗin ke nufi ba. Dan da alama kanta ya gama juyewa dai daga ƙarshe. Ciki suka ɗunguma Bilkisu ko ganin gabanta ba ta yi. Ta biyo bayan su Mufida na rirriƙe ta. Tana kukan auren iyayenta da ya rabu da na kan mahaifiyarta da ta yarda da ita ma ya juye. Suna shiga Hajiya Maryama ta ja ta tsaya cak, tare da kallon A'il da dukkanin idanuwanta da suka yi jajir. Don kuwa ta jima ita ma bata nuna masa ikonta na uwar da ta haife sa ba. Amma zancen Bilkisu ya girgiza ta fiye da zato. Don haka kai tsaye muryarta da kirjinta na nauyi. Idan da gaske Bilkisu take faɗar baya haihuwa ina ya samu mafida. kuma cikin Amal ɗin kenan shi ma ba nasa ba ne. A yanayin muryarta ya fahimci ɓacin rai da nauyin zuciyarta, tare da girmanta na uwa da ta fidda nuna sosai, don haka ya rintse idanuwansa a hankali ya buɗe don shi Mufida ko me ta zama 'yarsa ce, kuma Bilkisu ce ta ɓata masa tarbiyyarta da rayuwarta. don haka bai so zancen ita ba jininsu ba ne ya fita din ba don zai haɗa ta da duka 'ya'yan da zai haifa ya rike su a matsayi ɗaya duk ita ma tsaf za ta fuskanci hukuncinta akan haukar uwarta da take ɗauka bilkisu da ta ga zuciyar hajiya maryamu na bugawa da sauri sama-sama ta san zance ɗaya zai buga zuciyarta don haka ta kalle ta kai tsaye ta ce ba na haihuwa baya haihuwa mufida ba 'yarmu ba ce ba jininmu ba ce ba mu muka haife ta ba bai taɓa haihuwa ba bai da ɗa ko ɗaya a duniya adaftin nata muka yi don haka ko yanzu cikin da ake magana yanzu ba nasa ba ne a hankali ta ji saukar wani lafiyayyen marin da ya ɗauke jinta da ganinta a take don kuwa ɗifta ta tsaya ta ka wani ƙara na amsa kowa cikin kunnenta da kanta hannunta ya kama ya fito da ita har cikin mota ya saka ta ya ce wa al'amin ya kai ta gida ta ɗauki abin da za ta ɗauka ya kai ta airport kada ya bar gidan sai ya tabbatar da ya kai ta airport Hajiya Maryama ma kuwa da Umma kamar yadda Bilkisu ɗin ta so A'il suka zuba wa idanuwa babu mai iya jan numfashi daidai. A hankali ya kalli mahaifiyarsa ya faɗa mata adaftin mafi da suka yi da gaske. Amma maganar cikin amal ba nasa ba ne kar ma wanda ya fara wannan tunanin. Heart attack ne ya kama Hajiya Maryama a wurin ta yanke jiki ta faɗi. Umma na ganin ‘yarta ta zube ita ma daman zuciyarta ta kusa bugawa da shock ɗin. Tage ita ma ta sulale ƙasa, kai su dai ba su da wayar sulalewa. da kuwa kasa motsi ta inda take tsaye har aka kwashi su umma aka yi asibiti da su bata motsa ba. Sai daga baya ita ma ta yanke jiki a gurin ta faɗi. Sai dai mai aikin su umma ta kanta ta zuba mata ruwa don ba ta da zaɓin da ya wuce hakan. A asibiti kuwa suna isa wannan karan, umman sa jikin ya fi na koyaushe. Don kuwa kamar sashin ta ne yake neman shanyewa. Amma dai likitoci na ta ƙoƙarinsu. su. Umman ma sai da ta kwana ta wuni kafin aka samu ta farfaɗo. Tana ji tana gani wannan karan ko bakin tsinuwar ba ta da shi ya mutu. Mufida na gida ta yi kuka ta yi ihun ta yi suman ta farka. Amma babu kowa daga ita sai masu aiki a gida. Dadin ta yana asibiti tare da su umma. Idan ya dawo gida da daddare saman sai yake shigewa baya buƙatar ganin kowa. ga baki ɗaya kansa da zuciyarsa neman bugawa suke yi shi yasa ko su maminsa kwana biyun bai iya zuwa gurinsu ba don ya san amal da bebin suna lafiya tunda suna tare da maminsa Haka ma al'amin ya sauya musu securities masu tsananin gaske da tsaro. Halin da yake ciki ya sa dukkaninsu 'yan gidan idan Naira ɗin suka shirya, suka ziyarci Hajiya Maryamu ɗin a asibiti. Kuma sun tausaya wa Hajiya Maryamu sosai ganin yadda take kwance kamar ba wacce rai yake a jikinta ba. Umma ma ta ji sauƙi amma kan bata iya ko doguwar magana ba, idan ba gani ta 'yarta ta farfaɗo ba. Amal da aka bar ta a ɗakin Hajiya Maryamu ɗin daga ita sai shi kowa ya fice. amma ta kasa ficewa ta bar sa suna gama ficewa siddi da ta yi na ƙarshe ta rufe musu ɗakin a hankali ta isa sa ganin irin kallon da yake mata idanuwansa sun yi wani irin laushi kamar ba Aqil asad ɗinta ba zama ta a kusa da shi tare da kai hannunta kan nasa ta sarƙe hannuwansu a hankali ta ce sha Allah za ta samu sauƙi ta warke Kallon ta ya tare da kisan hannunta ya janyo ta jikinsa ya cusa kansa cikin wuyanta ya shaki ta ya sauke ajiyar zuciya kafin ya sake matse ta jikinsa yana shafa cikinta a hankali ya ce na yi misin naku lafewa ta jikinsa tana cewa mu ma mun yi misin ɗinka wani ƙayataccen murmushi ya sake yana kisin lips ɗinta kaɗan ya ce kina cin abinci sosai yanzu gyaɗa masa kai tai tana ƙarawa da cewa amma ba sosai ba shafa wuyan ta yana cewa mai yasa Kallonsa tai tana ɗan narkewa ta ce ba zan Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. yadda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yadda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. mallaka ce ta tashin hankali duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba to ba ta san kanta ba ba ta san kuma waye mijinta ba ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta ina macen da ta rasa gane kan mijinta ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki. Domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da ƙarin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗin ki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. Ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama. Ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama. Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta mai kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka 070 45 76 76 86 ko kuma 090